الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد ما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالايمان ولك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات ثبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت غرفتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عافيتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سرا أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينا وفي قلوبنا وكره إلينا الكفر والوسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا داءتك وداءة رسولك وعملا بكتابك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرر إلينا الكبر والمسوك والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا واتنا بالدنيا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ainihi yan eh, ruwa hadari ya taso wurin da ya zamba wurin zama wurin zaman jama'a ba wurin kwanan ba ya haɗu ta bismillahir rahmanir rahim a mun kwana aya ta ɗari ɗaya da takwas wato suratul baqara nan za mu suratul ali imran nan za mu tashi insha Allah walillahi ma fi samawati wa ma fil ard abinda a cikin sama da ƙasa duka mulkin Allah ne ikon Allah ne kuma mallaka Allah ne duk abin ke cikin sama da ƙasa saboda haka kai tsakanin sama da ƙasa kake a to mulkin Allah kake abinda ka mallaka mulkin Allah ne duk abin da ka mallaka mulkin Allah ne in ya ga dama ya bar ma in ya ga dama ya ba wani sannan wa ila Allah turja'ul umur zuwa ga Allah aka mai da al'amura bayan mutuwar mutane kuma duka gaba ɗaya zuwa ga Allah za a koma kuntum khaira ummatin ku musulmai kun zama ku ne al'umma wanda sun kai kowace al'umma alheri ukhrijal linnasi nasi wadda an kai suwa don amfanin mutane abinda a umarnin mutane ga wannan al'umma Allah ya ce ta amuruna bil ma'ruf kuna umarni da alheri wata na hauna anin munkari kuna hani ga aiki mara kyau wa tu'minuna billahi kuma kuna imani da Allah to wannan shi na ya kawo wannan abdaliya da kun ga kun samu wannan fifiko da kun ga kun samu dalili kenan don hadisi ya ce khairun nasi man yanfa'un nasa wanda ya kowa alheri cikin mutane wanda ka umarnin mutane shi yasa kun kaga Qur'ani ya ce ko zauna ake wuri guda kowa adda wuri ne shi ya da, ko zauna shi adda wuri ne amma wanda adda umarni ya tsara kowa umarni Ni ya to ana cewa ku tashi wa idza qilan shuru fan shuru ya an ka ce ku tashi to ku tashi wani ya zanna don umarni ne in kuna zaune an ka ce ku tashi uwa ne ya zanna to ku tashi in dai wanda bai zanna ne ya umfani al'umma ba wanda bai yi zaune ɗaya ba to wannan abin da yake ƙara nunawa wanda duk ya yi umfanin mutane ya yi su daraja walau amana ahlul kitabi da a ce a ahlul kitabi sun yi imani kamar wadda musulmi suka yi imani suka zan ya na bil na wa yanhauna anin munkari wa na billahi la kana khairan lahum su ma da yayi musu alheri inda za su yi wannan la kana khairan lahum amma dai duk da haka nan su ma alai kitabu minhum wal mu'minun cikin su akwai mu'minai yawa abba su da wa aka akatharuhum al fasiqun mai yawan su kaina? wato ana ni kahirai mai yawan su kahirai amma dai akwai masu imani cikin su guda guda wayannan da suka yi imani da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo to su mu'mine ne lan rukun illa ba su ya cuta muku da komi sai zagi illa aza sai cutarwa irin ta zagi wato ba su iya yi muku komi amma dai suna iya cutar da ku da zagi da kazahi da karya shine aza amma in suka yadda suka zama da ku wajen hagen daga wa in yuqatiluku in suka yake ku yi wa dukkan al za su juya muku baya sun malayin tsaro na sannan ba za a taimake su ba duk sun ka yadda sun ka gama jiki da kowa to za ku gane koyansu dole ba a alaihi mazilla an sanya masu ƙarƙanci aina masu jihu duk inda aka kama su ko ina aka same su suna da ƙarƙanci illa bai haulin min Allah sai yan sun tsaye giya daga Allah ya giya Allah shine musulunta in sun musulunta wa hablin minan nasi ko sun rika giya da minan nasi daga mutane abinda a yi giyar da za su rika daga mutane shine alkawari sai alkawari da musulmi na aje yaki to in dai ba da waɗanda ba duk inda suke cikin ƙasƙanci su wa ba da gadabin min Allah kuma sun dawo da gadabin min Allah da fushi daga Allah wa duriba alaihim al-maskana kuma an sanya musu kaskanci da walaƙanci. zalika abin da yasa da annahum kanu ya da bi ayatillah domin su sun kasance suna kafin cewa da ayoyin Allah wa yaqtuluna an biya suna kashe annabawa da gaida haƙƙin ba tare da wani haƙƙin ba ba tare da wani dalili mai ƙarfi ba zalika abin da yasa suka wanga ayyuka bai ma a sau saboda sabon da suka yi wa kanu ya duna kuma sun kasance suna ketar haddin shari'a laisu sawa'an ahalin kitabi ba duk ɗaya suke ga tabici ba akwai waɗanda ha mutanen kwarai na mina ahalin kitabi ummatu cikin ahalin kitabi akwai al'umma na kwarai ka'imatun wayanda a tsaye ga dokokin Allah wato tsaye ga imani yataluna ayatul lahi ana al suna tashi tsakiyar dare suna karatun ayoyin Allah wa hum yasjuduna suna sujuda wato qiyamul layli saboda haka ko cikin ala kitabi wanda duka qiyamul layli su tashi yadda suna qiyamul layli mutanen kwarai na ko cikin musulmi wanda bai tashi yayi qiyamul layli da dare ba mutanen kwarai na ba wanda kullum shi ba wai kwana ba kullum iya kwanta sai sai shi ba mutanen kwarai na ba amma wanda duka tashi cikin kowace jama'a yake yana min dare yi yana tashi Ya yi sallah Allah ya ce to na kware na wannan nan ga su sallah ta taimaka musu nuna billahi suna imani da Allah wal aka yi kuma suna imani da ranar lahira wa na bil ma'arusu suna umarni da alheri wa hauna anin wankari suna hani ga aiki mara kyau wa na bil khairati suna gaggawa aikata ayyuka alheri wa ula'ika min as-salihin to waɗanda suna cikin salihai kun ga duk tashin da suka yi da dare shi na taimake su imanin su yi kyau shi na taimake su ka dan wa'azin su yi kyau shi na taimake su ka dan masu hani masu umarni da alheri ba su gajiya masu hani ga mara kyau ba su gajiya shi na taimake su wai saru na bil khairati suna gaggawa aikata ayyukan alheri saboda haka duk da awa da ta zama ba ta da kiyamun laili kowace da awa ce wadda ba ta da kiyamun laili ba ta nasara haka dai na karanta muku kowace da awa ce shi yasa ganin yaran mu yanzu suna tasowa amma sai ka ga mutum yaro a wannan kware zai zama kwana biyu sai ka ga ya lalace don babu ibada babu ibada maganan nan ta baki ita ɗaita babu komai cikin zuciyar shi yasa kwana biyu sai ka ga yaro wuce ya zai ya taso abin nan kana ganin a wagga bai yi sai ka ga an fara baya kwana biyu sai ka ji bace bace dai annan ya samu bace bace duk da'awa kowace irin da'awa wadda ba ta da kiyamun laili ko ba ta nasara shi yasa kun ka ji Qur'ani ya ce in matsala kai tsanani ta kai ko ina ga da'awa ya ayyuhal ladina amanu sa'inu bis sabri was salat in tsanani ya yawa Allah ya ce to ku nemi taimako da hankuli da sallah in kuma an ka ɗauko wasu hukunce-hukunce masu tsanani sai ce kumin laila illa kalila nisfahu an qasmin wa qalila aw zid alayhi wa ratil qur'ana sakila danni inna sanulqi alayka qawlan sakila magana mai nauyi za mu kado ma don haka sallah ɗaya ka iya taimakon ka kai ka iya aikin mai nauyi sallan na ita ɗaya za ta taimake ka karka aikin nan mai rawa to yaran mu ba su yi su ce kuma ga kaza ga kaza amma ba su iya ibada wannan rashin ibada nan shi ya hana musu zama abin kwarai ba su yin abin kwarai duk wanda bai yi hankuri da sallah ba to bai zama komi komi bai zama amma dai yana iya bacin mutane don yana fita ga hanyar shi nan. to shi dan zai taimaka mai yana iya bacin mutane ko mi girman mallami yana ce mai wannan mallami shi bai ga abin saurari ga karatu ne ba ni aika wajen wa azan wannan mallami ko mi girma ne yana iya baci ne amma ba zai iya aiki alheri da malamin kai amma yana iya baci don wannan aiki shaidan nan. Allah ya ce to su waɗanga mutane masu tashi da dare su kiyama laili wa ma yafalu min khairin duk abin da suka aikata na alheri na kiyamun laili ɗan da sauran ayyuka falan yi ruhu, ba a hana musu da dace wallahu alimun bil muttaqina Allah masani na da masu takawa irin waɗanda da kayan abin da ya sa su suna barin abin da yake su bari to Allah masani na da suwa. Allah ka sa mu cikin su innal ladina kawaru lalle wa'annan ko da suka kafirta lan tuguni anhum amwaluhum su ba ta yi musu maganin komi kun san ana magana ko yaushe sai ku dora magana dukiya dai ku dai dukiya ko yaushe aka magana ku dai dukiya ku dai dukiya sai da dukiyawa ba ta maganin komi wala auladu min Allah shi'a ba kuma ɗayansu ba su kare musu komi daga Allah abinda kawai ka kariya ga Allah imani da ayyuka na kwai ku bar ma da yanku imani da ayyuka na kwarai ya yi bar masa dukiya dukiya karewa ta kai amma imani da abin kwarai ba ya karewa wal baqiya tu kai, khairun inda rabbika ban wa khairun amala saboda haka ayyuka na kwarai masu tabbata su sun kai bisa ga duk wani abu da ka karewa wa ulaika sabon nari su wancan kayare su ne yan wuta hum biya khaliduna an kaddara musu da wama cikin abada kada ka samu cikin su ya rama matsala ma yanke kuna misali abin da kayare suka ba su a sadaka fiya da lahayar duniya cikin wannan rayuwar duniya ya an ta lahira sun ka ga sakamako ne za su ga sakamakon ayyukan su da suke yi mara kyau a ayyukan da suka yi masu kyau bayan ba su da imani su kayare za su ga sakamakon ayyukan nan nasu masu kyau da suka aikatawa kamar dalilin za su gane su kamar misalin iska kamar dalilin biya ta ruwan cikin iska na akwai zahi iska wanda ta zahi a sabon har ta kaunin ta samu gonan mutane shuka zalamu a musamman wa'ina suka za su ci kawo nan ba a halaka sai iska nan duk ta halaka gonan nan to haka misalin kahirai da aikin da suka yi na kwarai haka sakamako ne zai iske cikin a can lahira wadda kun ka ga iskan ga mai tsanani mai zayi ya shigo gona tana da iya ya ke ido haka nan aikin su na kware zai zo musu wani iska na mai zayi ya zo musu wani iska na mai zayi bi ya bi su ya babba ke. maimakon ya umarne su ke su zai wa ma zalamahum Allah kuma Allah bai zalunce su ba da yammai da aikin da suka gani na kware na son kai yammai shi shi azabar su walakin an fasa wani yau na sai dai kawunan sun ka kasance suna zalunta don su an ba su imani ba aiki na kwarai ko baya zama na kwarai sai mai shi ya yi imani ya ayyu halabina amanu ya ko wanda suka yi imani la ta tahbi da ta min ko kakkure ki wasu abokai jama'a masoya min ko wanda ba su cikin mu duk wani al'amari ya kasance musulmi ya so musulmi dan uwa ne kahire na nan suna son yan uwansu kahire ko ka sani ko baka sani ba suna nan suna son yan uwansu kahire to kakku ki bi da ta min dune ko wasu jama'a wanda ba su cikin ku la ya nuna ko kabala ba su barin ku suwa banna gare ku duk sun ka ga wurin banna sai sun shigo su yi banna kuma ba su son su ga kuma huta waddu a a suna gona abinda duk zai wahalshe ku duk abin da kawo da sheku shi su gumuri kade ba da tilbaga da wani afawaye hakika kiyayya da hushi ya bayyana min afawaye daga bakuna kalmomin da kuka jin suna waɗi na suka da musulunci kiyayyar ta suka bayyanawa kiyayya ita ce suke bayyanawa da wannan kalmomi da kuka ji suna faɗa da bakunansu na suka musulunci amma ku san da sani wa ma ku bi su duro ku san da sani abinda zan su ta koyi wanda ba su haɗi ba akabar ya yi girma duk magana da kun ka ji ne sun haɗa ga musulunci to akwai wata babba haɗuwa ba ta yi wadda ka haɗuwa ta suka haɗi wadda ababba sun boye ta cikin zukatansu ba su haɗinta to Allah ya ce kada bayyana lakum al-ayati hakika mun bayyana muku ayoyi wa kafu rike kahire wa kafu so kahire mun bayyana muku wannan in akidu ne in kun zama masu hankali to ku lura ha antu wala ga ku ya ku wadanda to hibbuna kuna son su su kahire wala na ku su ko ba su son haka ji wani mai sallah ko da yake sallar tsaita mai yiwa ba musulmi da ba ma gaba ɗaya sai ka ji wani mai sallah na cewa kahiri ya yi musulmi kahiri bai kaunaka kawai inda musulmi kake wa walan tarda an ka da yahudu walan nasara hatta ta tabi'a millata da yahudu da nasara ba su yarda da ku har abada har sai kun bi addinin in dai ba ku bi addinin su wato ba su ganin ku har abada Allah ya ce to ga ku ha antum ulai ga ku ya ku wadanga to yabo na kuna son kayirai har wani guda daga cikin yana so ya ce wai kahire sun yi musulmi alhali wala yuhibbu na ku su kahire ba su son su ba su almandana da addinin su ce na kwarai kuke ba su ce haka wala yuhibbu na ku wa tu'minuna bil kitabi kulli kuma ga ku kuna imani da littafan da Allah ya saukar duka duka littafan da Allah ya saukar kuna imani da su amma su kahirai suna imani da wasu ba su imani da wasu wai zalakukun kalu amanna in sun ka gama da ku sai su ai mun imani sai su dauki hanyar munafici don kahirai munafukai ne musamman yahudu wannan sa'a yahuda da nasara munafukai ne to idan sun gama da ku sai su amanna mun imani muhammadu gaskiya ne abin da ya zo da shi gaskiya mun yi imani da wannan in sun gama da ku gaban irin ku haka suka ciya amma wai za ka lau in sun ka wuce kun ka wuce addu'a alaikum al'amina sai su rika cije farshe game da ku muna gaizu saboda hushi yanzu dan ne ne za a ce kaza dan ne aka cewa kaza suna ta hushi kamar su kama da wuta amma in sun ka gane ku saboda tsoro ga su mana hukai ne sai su ce sun yi imani suna cije hannu mina gaiza saboda hushi Allah ya ce kul mutu bi gaizikun ka ce ku mutu da hushin ku Allah sai ya ɗaukaka musulunci takaici ya kashe ku ya ku yahuda wannan tsara takaici ya kashe ku Allah zai ɗaukaka addini ne inna allaha da bi zati sudur lalle Allah ya sa abin da a cikin kirazan ku duk abin da yin zukatan ku Allah ya sani in tamsaskun hasanatun kuma idan wani abu mai kyau ya shahi ku wato Allah ya ba ku nasara kun ka samu wani alheri ta za ta banna musu Al'ada al'adar waɗanga bakai kenan in sun kaga kun samu wani abu alheri sai rasu ya ɓaci don me za ku samu ai su ya kamata su samu amma wayan ya sayatu in wani abu mara kyau ya shaye ku da ya sai su ta bari ciki da ita kun ga zaune ake yi amma babu amana ga asin da tare babu amana in sun ga alheri ya same ku sai su ta bakin ciki in sun ga shiri ya same ku sai su ta murna to wannan ɗabi'a ta mana yau ita ta hiyawa cikin al'ummar musulmi yau Da ka zaune tare da mutum amma bai bukata ka ci gaba da ya ga wani ɗanci ga gaba gare ka sai ka ga yana ɓata rainai da ya ji an ce ka samu wata na sai ka ga yana ta murna kuma ga a tare to lokaci na yau kowanne guda daga cikin in yana so ya gama lahiya ya dogara ga Allah duk wasu mutane ka aje su duk ɗan siyasa yadda ya dogara ga mutane sai ya wahala duk malamin da ya dogara ga almajirai ne sai ya ce wani duk mai kuɗin da ya jingina ga wasu wa Allah ba sai ya walakanta saboda ba ka gane masoyin gaskiya sai ta kama in ba kama ta ba ka gane masoyan gaskiya zaune ake ana zaune tare amma babu amana ana zaune tare amma babu amana to lokaci na wanga dori sai in masiwa ta shaye ka sai su yi horin ciki yanzu mutane ka nada kwamiti in sun ka gane inda ɗan uwansa ka samu alheri sai su yi kwamiti su kai wajen inda in wani mutum na ka taimaka mai ko wasu mutane sai su soke shi su ɓata shi don gobe in ya kai ya samu kun ga duniya ƙara cikin rawa ta kai wanda irin wannan abubuwa kun ga sun shigo ko ina ko ina sun shigo to ba mu maita Inna mutum ya je gina ga Allah ya kama Allah shi shi kadai ya dogara gare shi to sai ka samu ka gama lahiya wayan tazbiru amma idan kuka yi hankuri wa tattaku kun ka ji tsoron Allah la kai don shi. amma kirkin kai bai cuta muku da komai idan dai kun ka yi hankuri kuma kun ka yi takawa to la kai kaiduhum shi'a makircin su bai cuta muku da komai shi makirci yana na ana yi ba ba a bar shi ba ana na ana yi ne ba dare da rana ana na ana yi a ba kulli qur'ani bal makarul layli wan nahari a makircin dare da yini kuka tai mana to shi makirci dare da yini ne a in kana so ka gama lahiya to ya aje kowa kowa kakka biya ga abin da baka gane ba sannan in ka gane kowa kakka biya ga abin da a samu Allah in ka gane kenan inda baka gane ba kakka bi kowa ga abin da baka gane ba abin da ka gane sabon Allah na kuma kakka bi kowa ga da shi duk iyakar mutum ya ɓace ka ko ɓacin ya yi mai yawa ya mai tsanani ya ce ɗan ra'ayin da ɗaukaki kai wato kana da ra'ayi in ba ra'ayinka an karbi ba kowa ta kai ba daidai yake ba dole sai an bi ra'ayinka kyale su inda ka san bisa gaskiya kake kyale su dogara ga Allah in ka dogara gare su ka gama yawo in ka dogara gare su ka gama yawo ba dai an ce kai wani shugaba da ka ɗinka iri ga ka mai ce ka yi kayan ma ka samu yan kudi ka sau ɗan mashin ɗinka zai ce kayan mu na ga abin da wani mutum ya tahi makka ya dawo ran jima ya dawo ko da ya dawo ya isa garinsu gida ne kusa ga masallacin jima'i ko da ya dawo ana hudu ba sai ya kai kayan ne jika ta gida ya aji ya tawo masallaci da yake an agaji sun san shi sai suka buɗa mai hili sai ya shiga kan wasu ana gama sallah wani ba a kosa shi ba ya ce jama'a akwai mitin sai alhaji ya dawo jama'a akwai mitin mitin din nan bai tashi ba sai da an ka cige shi sakataren lokacin gama na izala sai da an ka cige shi sannan an ka ƙari ya taimaka ya yi kujerar sata ya kujerar suta don don hina sakatare an ka shi wani ko sarkin malamai na ya taimaka bara shekara uku da duk shekara ta ya dai ga ta hudu an ka zanna ke wala ba ka zuwa makarnan sai dai ka ba da kujera na abawa ne ce to oban da yabban cikin kwaito ya fasa an ka ce wallahi sai ka kawo ta ba ka zuwa tun da ba ka iya kashe ba mai ƙarfi na ba su iya buge shi ya tashi ya ce to ko mutuwa ni ku je daga cikin ku ba mai gado ta don ba mai gado na cikin ku ba mai gado na cikin ko mutuwa ni ɗaya na ka gado ya wuce ya taiko da yadda an da an naɗa wani sarkin malamai da yake Allah ka bashi da shekara ta kiyo kuma sai ta zargi malaman bai ce ko ta kwado ba don lokacin sakwato aka tashi yi waɗanda na gane su na ga wani mutum wanda shi kuma ya tsaye maka ya koma ya tsaye ya koma ya tsaye shi kuma sai abin nan jigajigan ƙungiya sun kaza na sun kashe a sauke shi kashi koma tsaye ya duk wanda ya ka taya ta da shi ka kowa ya koma taya in ya samu ya kawo ya ce ban kawo an ka ce to an sauke shi yana zuwa da mutum uku da an ka sauke shi da bada ta sai an ka gaya ta da mutum goma kuma bai da sarauta kuma bai da sarauta ga su zaune kowansu bai taibu su masu sauke ga su zaune hmm, bai bayan kowa da yi wa maka to ita duniyar ga waɗanga da sun ka bayyana suna an ka gani waɗanga da sun ka bayyana suna an ka gani in na dogara ga Allah ku dogara ga Allah in ku mutanen na ga ku ga su mutanen na ga ku ga su na ga wasu kwamiti sun kai sun ka kai wani wuri sun ka ce ma ɗan'uwansu. uwansu an ba shi mukami yana wakilta sun ga ce wallahi bai da umarni gare su a haisai so to ce wallahi a haisai inda so an kawai an kawai shi to wallahi ba su so a haisai to ina gaya muku waɗanda abubuwa inda kama gaya muku su suna da yawa waɗanda na gani to ku dogara ga Allah duk wanda ka son ya yi nasara ga matsalolin rayuwa ta ya kakkaɓe kowa ya dogara ga Allah bale ka dawo nan kasa-kasa cikin almajirai duk almajiran da ya taso suna ne ya kai kaka za a yi mala ya koma bayan ya shiga gaba don da yanzu ne ya kamata ya zama gaba duk almajiran da ya taso sai dai guda-guda har na matsayin mallan ya kadi biyan shi ya kamata ya zama shi yasa kuwa ganin yan siyasa na ta faɗa da yaran su duk wanda kan nada ya kai gaba sai ya dora tunanin kai ya kamata ya gusan yadda ke sanna wurin ka shi yasa sai ku ga suna ta faɗa da junan su to ko malamin ba ku ga don haka nan na ake ba to ku dogara ga Allah wa in tusibku hasayatun yabrahu biha in abu mara kyau ya shahe ku sai su yi ta farin ciki su yi ta murna to ku yi hankuri ku dogara ga Allah wa in tazbiru wa tattaku in kun ka yi hankuri kun ka ji tsoron Allah dai kun ka dai ya Allah ba ku takai ba kun ka dogara gare kun ka ci gaba da ibada gare shi tsakani da Allah gwargwado ma da ya kamata to la yadurrukum kaiduhum shay'a sun su bai cuta muku da komi makirci ba bari akai ba in dai Allah ya kai ka gaba ka sani makirci ba bari akai ba na 'yan siyasa ko gani wadda aka kulla musu ku shigo a cikin makarantun ne ku ga wadda almajirai suke da malamansu duk da ya gudata ga inda ga makirci na duk da ya gudata wanda kun ga ya tsere Allah ya tsere da shi to ku rike shi inna Allah ma ya'maluna muhidun su wa'ancan makiran nan duk abin da suka aikata Allah ya kewaye da shi wa izgarauta min ahalika ka ambata lokacin da kadda ka sauko daga iyalinka ya sallallahu alaihi wasallam tubo wa mu'mini na maqa'ida likita kana zaunar da mutane wuraren zama domin yaki wallahu sami'un alim Allah mai ji na kuma Allah masani ya Allah ya sami'u alim kana jin mu kuma kana sane da abin da muke yi kana ganin abin da muke yi ka taimaka mana Allah ka daidaita mu ga hanya ka taimaka mana Allah ka daidaita mu ga hanya kuma kana jin abin da suka kullawa na shiri kuma kana ganin abin da suka aikata kai mana maganin su gishirin da suka kulle Allah babu wanda baka gani ba wanda baka sani Allah kamai sai gare su Allah kamai sai gare su mu kuma Allah ka tsarkake niyoyin mu mai niyya mai kyau kada mai don mu cuta ma kowa wallahu sami'un alim iz hamata ifatani minkum ka ambata da wasu jama'a cikin ku sun kai niyya an tafshara su wace wato soyo gudu su dawo wallahu waliyuhuma Allah shine waliya al'amarin su wato majibinci al'amarin su wa alallahi wa laita tawakkalu mu'minun ga Allah muminai su dogara wa alallahi wa laita tawakkalu mu'minun mu'minai su dogara saboda haka ku dogara ga Allah shi ga Allah mu'minai su dogara ga Allah shi ɗaya ne a maida duk wanda ka dogara gare shi zero na ka dogara gare shi in ba Allah na ba za a iya wayo gari wata rana ko magana babu tsakanin ka da shi in ya gane ka sai ya kau da kai in ka gane shi sai ka kau da kai bai son ka ba ka so ne to ka ka dogara ga kowa ka dogara da Allah ko da wanda ka zaton ka jingina gare ko da ya ka shirye-shiryen ya sai ga ya bauɗiya ta sai ga ka ƙara ci gaba zai gane ashe ba ashe ba gare ka dogara ba Allah ya gafarta ma a gashe ko yan izala a gashe ko yan izala ba zai kunce yawa ba a ce ni yan izala ɗaya na gari babban malamin su ba su da wani kamatai Allah ya taimake shi ya ɗaukake shi ranar da suka zato abin da ya samu ya kuce sun kai ta bore da mashin sun kai ta bore suna ta murna wai malamin su ba ba su da wani malami ba daidai wani lokaci kamata wai da suka gani abin da ya samu a wai ya kuce sai sun kai ta bore da mashin ana tattar da kura murna ana ta murna shi na ce a gashe ko yan irala aikin ku bai ci ba aikin ku bai ci ba Allah ya gafarta mana wala kan kuma Allah bi badarin lalle Allah ya taimake ku waje yakin badar wa antum adilla kuna in jama'a ɗan kaɗan wattaqullaha ku ji tsoron Allah la'allakum tashkuruna domin ku ne godiya Allah in ya tashi taimakon mutum ba sai da yawa ba wa azilla kuna jama'a yan kadan Allah ya taimake ku to ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala da abin da kuke yi Kulu ka tuna manzon rahama lokacin da kake cewa lil mu'minina ga mu'mini alan ya kafi ko shin ku mu'mini mu'mini Allah bai ishe ku an yumidda ku bai ishe ku ba alan ya alan ya kafiya ku ashe bai ishe ku an yumidda ku rabbukum Allah ubangijin ko ya karfafa ku bi salasati alafi min malaika da malaika dubu uku ba ashe bai ishe ku ba Allah ya ce taimake ku da malaika dubu uku Mun zali na wa'anda ake sassaukawa bana ya ishe in tasbiru in kuka yi hankuri wa tattaku kun kai takawa wa tukun min fawrihim hala kaire suka zo muku min fawrihim hala cikin lokacin gana su yanzu suka taho muku yanzu yamdidukum rabbukum bi khamsati alafin Allah ubangijin ku zai taimake ku da mala'ika dubu biyar mina mala'ikati na mala'iku musawwamina masu raunna kowanne ya daura babban rauni. don hirgitawa ga kahirai ba yaƙi za su yi ba sun zo da yana su taimake ku domin su kahirai su ji tsoro saboda su kahirai in sun kaga taro shi suka tsoro an ce su yi rawani domin mai rawani ya yi haiba shi ya sa sun kato tawo na mun karanta da kuwa cikin sahihul buhari wasu malamai sun ce sun sa horin rawani wasu sun ce sun sa rawani ja ga su dai duka dai sun ittifaki rawani na mana kuma sun kasa dukkan sun ittifaki rawani na sun kasa sun ka ɗauru Allah ya ce to wannan gudunmawa ta ne ba ku wa ma ja'alahu Allah Allah bai sanya wannan gudunmawa ba illa bushara lakum sai dai ya dan bushara gare ku wanda ta rama inda qulubukum bi dan zukatan ku ta natsu da shi Allah ya muku wannan don ku ƙara dogaro gare shi zukatan ku ta natsu da Allah ku ƙara dogaro ga Allah ga koyan cihin Allah ya aiko da bisa ya aiko mala'iku sun ka kama mu wa man nasaru illa min indillah babu nasara daga wurin kowa sai wurin Allah duk wani abu da kun kada an yi an yi nasara Allah ne ya bashi kakka damu da wasu mutane na su koma gehe suna wadan su sun ka taimaka ma kai yi nasara gaskiya na taimako mutum na iya taimaka amma dai Allah ka bada nasara don kakka sake shi shi da ka bada nasara wa man nasara illa min indillah babu nasara daga wurin kowa sai daga wurin Allah al-aziz mabwayi al-hakimi mai hikima ya Allah ya aziz ya hakimu da izzaka da hikimarka ka taimaka mana Allah ka gafarta mana da izzaka da hikimarka makiyan mu da mahasadan mu ba su yi mana kulle kullen shiri moye da bayyana ka san su Allah kai mana magani Allah da izzaka da hikimarka Allah kai mana maganin su kuma mu dangane ka taimaka mana kan mu kulla mu kowa shiri kuma kada mai niyyar kullawa masu kullawa mana waɗanda sauna gaisun sun kulla ko suna shirye-shiryen kullawa Allah ka kulle su da kulle su duk kulle da sun kawo Allah ka kulle su da shi kuma ka tona asirin su kowa ya gane ko su wani don albarka yin kayo a ya haki me ya ga da darafa mina na kabaru domin Allah shi yanke wani bangare na mutane ka au ya kabita ko ya kaskanta su bayan kalibu ka'idi su dawo suna kaskanta su to wajen wannan yaƙi da muke ciki ne don yaƙin ohudu na muke ciki ne na ohudu to kun san a darasin mu da ya gabata na gaya muku annabi ya samu matsala kware don jini na ya zuba har kasa tashi to da in ya shaho goshi ne haka sai ga sarin jini na zubowa to sai yi magana ya ce kaifa yublihu qauman wajen wajha nabiyya yaya mutane za su samu rabo daga Allah waɗanda sun kawo shi fuska annabinsu wa huwa yad'uhum ila Allah shi annabin yana kiransu zuwa ga Allah sun kawo mai da buguwa sun kawo shi mai fuska jini na zuba ya za a yi su samu rabo ga Allah to annabi ya yi wannan magana cikin hushi da damuwa don gaskiya sun sun kai su kashe don da tsaye da an ka yawata ana cewa kada da muhammadan can an ka ji shaidan na yawo don an ce dai shaidan na inna muhammadan kada da lalle muhammadu an kashe shi to kun ga son sun kai su kashe shi don ya sai mai rami ya hau ya faɗa kamar da mun ka karanta da cikin nuru da ƙini sai cinya sai cine ne sun ka yanke duk sun ka goge jini ya kama zuba sai ya kasa tashi ko sai akwai wani kahiri da ya sheko aina muhammad la najautu in naja ina muhammad yau in ya tsira ni ban tsira guda ka zuwa gari yau annabi na kwance bai iya tashi sai ya ce kallo anu anu ku ba shi wuri ku ba shi wuri ya iso yayo wani irin sulu da doki ya kawo ga annabi ya kare ya sare ya isa yana kwanci Allah ya ba annabi iko ya tashi ya tashi zaune ya je hoye da wata sanda da aka ce ma alharba ya ya halbe shi ya je hoye da ita haka sai doki ne ya sansari ba shi dan mutumin sai ya fado wajen zaburar doki ya tashi sai ya bugi keji ne da hannu da kawawan wannan na gaba sai ya kashe shi nan gudan ya tsira muhammadu ya tsira shi kuma ya mutu to kun ga annabi ya sha wahala wannan yaƙi shi na yi wannan magana cewa Allah ba zai ba da rabo ba ga mutanen da sun kawo shi wasu annabin su kuma annabin na kenan su zuwa ga Allah to sha'anin rahama Allah bai bari kowa ya shiga tsakani tsakani ne da bai duwa da al'amari ya kasance kaka ce Allah bai gawata mawa ne kaka ce hakan ke Allah bai gafarta wa mashirikai gaskiya na kaka ce wa ne kaka faɗi sunan wani ce dai mushrikai Allah bai gafarta masu gaskiya na amma kaka ce wani shirki Allah bai gafarta mai baka sani ba kila babban musulmi za a yi kwana biyu musulunta zai yi a wannan ya mutu kaga abin na Allah ya tabbatar wanda da ya rage ya mutum Allah ya gafiro an yi shiraka ba ya gafara a yi shirka da shi to tsakanin Allah da rahama bai bari kowa ya shiga ciki tsakanin Allah da rahama to kowa bai bari ya shiga tsakanin su kowa bai bari ya shiga tsakanin su manyan kahirai da yawa wayanda Allah ya musulunta da su sun ka musulunta don haka wani hadisi ya ce za a yi dariyar dariya ranar kiyama kuma yan sun ka gama dariyar junansu kuma Allah shi musu dariya su duka jihadin musulunci an ka ta yi da musulmai da kahirai kahirin ga ya kashe waɗanda musulmi sun ka mutu sun ka yi shahada shi kuma kwana biyan musulunta ya ce jihadi shi ma an ka kashe shi yan musulunta sai ranar kiyama an kashe a taso duka sun tashi sun tuta masu shahada shi wanga na farko da an ga wara kashe ya ba wanga mai kiyan Allah ya bashi ko da ya bashi yau gashi sun tashi Allah ya ce masu shahada su taho gasu sun yi layi kai kai kaka an kai ka shigo kai ma kaka an kai ka shigo sun ka gama dariya su su duka sai Allah ya musu dariya shi da kai shi ma sai ya musu dariya saboda haka tsakanin Allah da rahama sai ba a shiga za a shiga shi yasa da annabi ya ce Allah bai masa rahama Allah ya ce a'a laisa laka min amri shay'un babu wani al'amari na rahama da an ga hannunka mun gama ka da magana rahama ba a yin ta mun gama ka da wannan sai Allah ya tare na gama ka ka ce wa Allah bai musu rahama laisa laka min al-amri shay'un kun ga sai Allah ya tare shi ya karka shiga cikin wannan a ka bar su ba abin da ya shahi ka auye tuba alayhi har zuwa lokacin da Allah zai anshi tuba gare su ayo addiba on koyi musu azaba bayan nan zalimun su dai sun yi zalunci wanga abu da sun kawa manzon Allah sun yi zalunci amma dai manzan Allah ya ce Allah bai gawata musu kowa alama a barwa mai wani karatu da kuna shi mutumin nan da ya ce wallahi Allah bai gafarta mu wani Allah ya ce man allazi ya ta Allah alayya wani na kai tsowa gare ni Allah a gafira lahu wani na kai na bata aikin ka shi ko na jara aiki a to kaudin ciya kaudin ciya an bai da kyau to ya zaka shiga gonar ba ta kawo kai ko riga ba su abin da kuka ku amma kaka ce Allah bai gafarta wannan kan tsaya sha'anin Allah na shi na ba na kana ba ji annabi yi magana ya ce ba za a ta musu ba Allah ya ce sam wannan magana ba ta laisa salaka minar al'amri ba babu wani abu na al'amarin gafara ga hannunka sai annabi ya shiru saboda haka duk wani wanda zai ce ina gawata muku ko kuma abin nan ba a gawata muku ka dai ayyana wani mutum ka ce ba a gawata mai kuskure na amma babu da yi kai jami ka ce Allah bai gafartawa wanda ya shirka da shi duk waɗanda suka yi shirka da Allah Allah bai gawata musu wannan wadi wadi da babban murya baka ambaci mutum ko guda ba illa dai jiwa ta kai cikin gasuwa Allah ya gafarta mana wallahi ma bis samawati wa ma fil ard abin da ke cikin sama bakwai da ƙasa da na Allah kowan ku ya samu abin da ya samu ya diba yi ayyuka alheri da su ku bar tara kuna kai cikin gida dai kuna ajiyewa ku bar tara kuna kai cikin gida dai kuna ajiyewa wallahi ma bis samawati wa ma fil ard duk abin da a cikin sama da ƙasa na Allah don haka yana iya an shi kuɗin naka kwana biyu ka koma talaka ya kai mu wani su ya zama mai kuɗi ba kaya ne na bai zalunce ka ba kaya ne na yana iya an shi abin nan da an gare ka ya ba wani shi kama jikinka kowa mu ya ɗiba shi ayyuka alheri cikin ya gafi da man ya shawo yana gafarta wanda ya ga dama wai ya addu'a man ya shawo yana azabtawa wanda ya ga dama wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma Allah mai rahama ne ya ayyuhal ladina amanu ya ku bayan Allah wa'anda suka yi imani la ta'kulu riba kada ku ci riba da afan madafa lunki abin lunkawa wata kullaha la'allakum tuflihuna ku ji tsoron Allah domin ku samu babban rabo a wurin Allah wata Nara kuma ku ji tsoron wuta allati uiddat wadda an yi tanadin talakazuri ne ga kahirai wuta wadda an kai tanadi ga kayare can da asa masu kasuwancin riba masu kasuwancin riba wutan nan da an kawo kayare tanadi ku ji tsoron ta ciki za a sa mai riba don haka ku ji tsoron riba ku ba riba wadi wallahi war rasula ku yi ga Allah ku yi ga manzo ne la'allakum turhamun domin a tausaya mu ku nisan cire ba ba abin kwareta ba ku kasuwanci kasuwanci kasuwanci halanna wa halallahu albai'a wa harrama riba kasuwanci halanna amma riba haramanta Allah ya halitta kasuwanci kuma ya haramta riba saboda ka duwa da za ku yi ku nisanci riba cikin kasuwancin ku Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu balawoyin da kuka ganin suna ta wadawa ga dukiyoyi yau mai yawa dukiyoyin nan na riba na suna kuwa ganin bala'o'i na faɗa musu ku ji manyan sito-sito daga kama da wuta ga kasuwanni kasuwanni ga da kuwa gani duwa da Allah ya yi da an yi kasuwanni a hidda manyan gudabu da mota ka bi ta yi kwana in gobara ta tashi ta sai ta kashe wuta ta bina ta bisan ta hito duwa da Allah ya an daɗi ana kallo yanzu in gobara ta kama ana kallo sai ta gama ana kallo sai ta gama ta yadda da kanta bayan ta ce yanzu abin da ka gani to abin da duka kawo wannan masu dukiyar riba na ka kawo wannan sun tana cin dukiyar su har ta cika wanda a kusa gare su eh babu hanya hanyoyi an ka daddare an yi wata wuta wata shekara gidan sama na haka kasuwa an kai shaguna da yawa wuta ta kama su duka daga gabas ta kamo ta yi yamma an kai an kai ta kasa mutuwa ta so ta ƙetare shagun ustazu komi ba ta ci bikin shagun ustazu ta ƙone ko'ina sai ta ƙetare shagon ustazu kuma ta kama ci sai da tattaye na kowa shagon usta da ya bata ci ba babu da ba, kai ba wannan bani an yi ce kowa mai makaɗi wasan da san ji ta mai makaɗi to lokacin da an kai ci kowa mai makaɗi akwai gona ni da kaina na shiga gonar na shiga gonar bayan mai makaɗi ta wuce gonar kowa ta koma tattaka amma abin mamaki shinkafa nan kumshi ta kai noce noce take kuma kunshi ta kai cikin cikin ruwa ba a ganinta tana kunshi don nibizan na kamun kiyi, sai na ɗan tsaya gonan na ta kallonta babu gona kowa wurin ta kowa ta ce yi don nibizan na kamun kiyi, sai na tsaya gonan ba sa abin da ya sa na ga tsaya ba ni ba don mai wani naka tsaya ba ni darasi na gare ni yi shi ɗaya tsaye san wurin malar rashin gaskiya yana taimakawa wajen kawo hitantannu cikin ƙasa gaskiya kuma tana taimakawa wajen kawo sauƙin matsaloli ku rika kwatantawa lokaci na Allah ya kawo mu wato sunna sat ba ta da yawa sunna ta ba ta da yawa amma dai gwargwadon wa da ka kwatanta haka Allah ka kwatanta ma wani gaba ɗaya ba sunna sat ba bid'a sat babu sunna ko da guda ce wani kuma sunna da bid'a an game wuri guda to kowa gwargwadon wanda yake haka na Allah ka saka mai kowa gwargwadon ne saboda haka ku rika yi kuna dan kwatanta gwargwadon dowa da kuka iyawa Allah shi ƙara mana gudunmawa da taimako ne kowa gwada ka iya ana yaka ba da gudunmawa kun ga yanzu ga shi karatun muka yi shedan na ba da gudunmawa ta gurgudun da ka gani ya kamata kuna ganin in ba mu wa na ta gani? kuna ji sai kun ji sai ta dauki shedan na ya matsa kusa ya matsa kusa na shi gudunmawa na shi kamar don an taɓa inda bai so a taɓa. ba haka bare kai bare ka dade ta ajirabi ba ajirabi ba eh kowa na ba da gudunmawa da ya kai yawa to shi kun ga gudunmawa da ya kawo mana kenan sai mu yi wa annabi masalati sallallahu alaihi wasallam sallam صل على ala وعلى اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وصحبه وسلم Allah muna roƙonka billahi al-ahad samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana Allah ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana tsoronka Allah ka ƙara mana ibadarka Allah ka ƙara mana akhlaqi Allah da albarka sunayenka Allah ka tusaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka ƙarfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka darajanta mu Allah ka karrama mu Allah ka tawa mana asiri nan duniya da lahira Allah ka yashe mu kunya nan duniya da lahira Allah ka kare mu daga dariyar makiyan mu nan duniya da lahira Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen mu Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen mu ka gafarta mu uwayen su ka gafarta mu kakannin ka gafarta mu yannan ka gafarta mu kannan ka gafarta ma diya da iyali da zuriyar uwayenmu duka Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka sa aljanna makomin mu in kiyama ta yi Allah ka shirya mana matayenmu Allah ka kara musu imani da lahiya Allah ka warkar da marasa lahiyarsu Allah ka ƙara mana hankuri da suwa Allah ka ƙara masa hankuri da mu da suwa Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi muna roƙonka Allah bai asmai ka lawsana ka shirya mana iyalin Allah ka shirya mana ɗaya da zuriya waɗanda da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu Allah ka shirya mana su Allah ka shirya mana su Allah ka rika mana su Allah ka hake mana su Allah ka sa aljanna makoman mu tare da su ya Allah ɗaya da zuriya inda duk suke Allah ka ba su kariya da tsaron ka. laila wa hara Allah ka ba su kariya da tsaron ka, Allah ka kare mana su Allah ka kiyaye mana su Allah ka tsare mana su Allah ka hake mana su Allah ka sa aljanna makoman mu tare da su muna roƙonka Allah da ya su mayika suna dukkan bayinka musulmi yara da maya maza da mata Allah ka shirya su Allah ka aza su ga hanya kama daidaiciya Allah mu duka da mu da su ka biya mana bukatun mu na alheri wanda ba na alheri ba ko kama alheri ka biya mana abin da duk muka tsoro Allah ka kare mu Allah ka ba mu aljanna firdaus a'la Allah ka ba mu aljanna firdaus a'la Allah ka ba mu aljanna firdaus a'la Allah ka tare mu daga azabobin wutarka Allah ka tare mu daga azabobin wutarka Allah ka tare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da biya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki da Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka tusaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka karfafa mu Allah ka girmama mu ka darajanta muka sa aljanna makon Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Arewa lahiya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya Allah ka zaunar da garin nan namu da kauyuka ne lahiya Allah ka taimaki almutira da jama'ata Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga sharri duka Allahumma rabbana warhamna وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة wa وقنا عذاب النار